ɗaya ga watan Mayu rana ce da aka ware a duk shekara a matsayin ranar ma'aikata ta duniya domin yin waiwaye a don tafiya akan nasarori da ma'aikata suka samu da kuma matsaloli ko kalubalen da suke fuskanta a ƙasashe daban-daban. Sai dai ranar ta zo ma'aikatan Nijar daidai lokacin da ƙasar ke fama da hauhawar farashin kayan masarufi lamarin da ya sa ma'aikatan kokawa kan yadda albashi baya isa biya musu bukatu na yau da kullum. Abdurrahman Kulbali ne shugaban ƙungiyar kwadago ta CNT. Babban matsalar ma'aikaci yau tsadar rayuwa. kowa ya sani rayuwa ta yi tsari yau kowa in aka ce wani abu ya ƙara kuɗi mai talla ice zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara ma icen shi kuɗi mai talla ruwa a jarka zai ce rayuwa ta yi tsada ya ƙara jarka kuɗi mai ma'aikaci bai da hanyar samun kuɗi in ba albashi ba to komi na ƙara tsada albashi bai gusa ba ba yi ƙarin albashi ba bai da wata hanya da zai samu kuɗi sai hanya wani albashin kenan ma'aikaci iya cikin halin haƙula'i yau shinkafa ta kai sha bakwai masara haka Wani dole ne za a saurare mu za mu samu warware shi ƙungiyoyin kwadago sun bayyana irin bukatunsu da suka ce suna fafutukar ganin gwamnatin ta samar musu da wata mafita wanda zai dace da halin matsin da ake ciki a yanzu a Nijar Suleiman Abdu Jubbo jigo a ƙungiyar kwadago ta EJTN mun ba da wasu koke-koke wanda muna ganin ya kamata gwamnati ta dauki matakai saboda ta gyara koke-koke shine dabar a karawa ma'aikata kuɗi saboda kowa ya sani yanzu mu cikin matsalar da muke ciki kuma kashe-kashe kan hanya kuma becin wannan akwai matsaloli da ma'aikata suke samu a gurin aiki ne dan jarida ne ma'aikacin lakon ne na likita ne ya kamata su ma magabata su dauki matakan da ya kamata becin wannan ana jan kafa wajen ba su alawuskin su kuma becin wannan akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a ci an musu statu particular iri daya kungiyoyin ma'aikatan dai sun buƙaci ga gwamnatin Nijar da ta kawo ƙarshen kwantaragi domin inganta harkokin aiki a ƙasar Abdulaziz Musa magatakarda a kungiyar kwadago ta CNT reshen jihar Agadez shi contractualization dama ta ana yin ta babu ka'ida ne bai kamata mutum ya yi ta kwantara har shekara biyu shekara hudu ya kamata da an kai hudu ya kamata an wuce wannan an nemi kuma ci gaba yanzu cikin tahiyar da muke gwamnati yana iya daidaita tunda akwai niyyar daidaita sai a yi niyyar daidaita a bar ma ka a kare wannan kwantarakin ma'aikatar a ƙarƙashin ƙungiyoyi sun fito inda suka gudanar da jerin gwano a gaban gwamnonin jihohi kamar yadda aka saba a kowace shekara domin mika su sunana nasiru waziri gaskiya mu tsammani masallar za ta yi amma gaskiya mun ga sauyi da yawa dangantar da wannan sallah ta bana sai mu ce an godiya Allah. Duk shekara muna hutuwa muna fata Allah Ubangiji ya kama mana Allah ubangiji ya mana buɗi na alheri fanta min daudu mun fito da ɗaliban mu mun gwada musu abubuwan da muke yi a cikin lakol gaskiya alhamdulillah tunda an yi shekara biyu zuwa uku ba a samu aka yi defile ba kuma gaskiya yanzu bana da aka samu aka yi defile abun kuma yahi na shekarun hwarin da aka yi sunana ɗaya ba mun misali a gaskiya muna farin cikin wannan rana ta sallah aka yi marsh a hankali cikin hankali kwance hukumomin sun karbi koken ma'aikatan tare da bayyana musu cewa za su zauna kan teburin tattaunawa hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar Nijar.